sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. anifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata shi daga watan Afrilun 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla saba'in da biyu da suka ɓace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a faɗin gabashin ƙasar Indonesia inda mutane 128 suka mutu. Koriya ta Arewa ta ce 'yan wasanta ba za su halarci wasan Olympic na lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. sannan shugaban kasar isra'ila rubin rivlin ya bayar da sanarwar amincewa firaminista benjamin netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati kanin labaran kenan a cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa sabon shugaban jamhuriyar Nijar ya naɗa sabon firaminista An haifi Uhumudu Muhammadu a 1954 a rigar Amalul da ke da'irar Afalla a jihar Tawa. Daga yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar yayin da 'yan ƙungiyar Aware ke ci gaba da tayar da ƙayar baya. Za kuma a ji cewa kamfanin man Najeriya NNPC ya rattaba hannu kan kwangilan gyaran matatar mai Fatakwal. kamar kowace ranar talata muna ɗauke ne da shirin mu na noma tushen arziki tare da muhammad hafiz baballe amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum masu saurare ga labaran ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla 72 da suka ɓace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a faɗin gabashin ƙasar indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna sirioja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar ƙasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da taɓo. al'amarin da ya daɗa kawo rudami a ƙoƙarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu mutane akalla 128 sun halaka baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi muni shine tsibirin lambata inda gidaje da dama suka lalace bayan da ruwa ya mirgino wani curin daskararren tanderu da tsaunin ililu wato loko ya amayo tun gabanin nan koriya ta arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar covid-19 an yi wannan sanarwar ce a yau dinnan talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan olympic na koriya ta arewar a ranar 25 ga watan maris shafin na mai nuni da buƙatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa wannan ne karan farko da koriya ta arewa ba za ta halarci wasan olympic ba tun bayan da ta ƙaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a seoul Rashin halittar Koriya ta Arewa wani babban cikas ne ga fatan Koriya ta Kudu na ƙara danƙon zumunci a diflomasiyance tsakaninta da abokiyar gabarta irin yadda suka cimma a wasan Olympic na lokacin sanyin winta na shekara ta 2018. Shugaban ƙasar Isra'ila Rubin Rivlin yau talata ya bayar da sanarwar amincewa Firaminista Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati. jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko daga jamhuriyar Nijar, inda sabon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya naɗa sabon firaminista. Ga su mini barma da ƙarin bayani. Uhumudu Muhammadu na daga cikin manyan jigajigan PNDS tarayya mai mulki. shugaban reshen jam'iyyar na jihar tawa wanda har zuwa farkon watan disambar 2020 ke rike da mukamin daraktan fadar shugaban kasa kafin ya ajiye aiki domin shiga zaben 'yan majalisar dokokin kasa masanin tattalin arziki da tsarin shugabanci firaminista uhmudu muhammadu ya yi karatunsa a jami'o'in kasashen togo faransa da amurka kafin ya fara aikin gwamnati a 1979 abinda da ya sa ake ganin ya cancanci samun wannan mukami ministan watsa labarai a gwamnatin da ta shuɗe salisu muhammadu habi wanne ya ba da naɗin na prime minister na mai fatan ganin ya kafa gwamnati a bisa cancanta muna son saboda ala da na shi aiki saboda ala shi gwamnati na gaske wanda ya sa a taimaka ma kuma ta cikin wani kangi da take ya so a ta da aikin da aka iske alhaji muhammadu su ya yi to a ƙara ƙarfafa shi abin da bai gyaru ba cikin wancan aiki a gyara shi yanzu abin da kuma ya kamata a ƙara a ƙara saboda al'ummar nijar su samu jin daɗi su ce goma da aka haka shi wannan da aka shi na shi wannan aikin amma kuma sai an rage duk abubuwan da zaman to ba su alheri bane cikin ƙasar nan kuma a yi aiki saboda Allah da annabi kar a yi aiki na yabe ta na wanda nika so ba na kuma na a buɗe hannuwa dan kasar nan ta kowa ce aiki daga kowa wanda da ya aiki da shi aiki da shi saboda kasar nan ta ji daɗi. Kasancewar jamhuriyar Nijar na ƙarƙashin tsarin mulki mai ruwa biyu, minista Habi ya gargaɗi shugaba Muhammad Bazum da firayim firaministansa su haɗa kansu don baiwa mara ɗakunya. Yau yanzu shekara goma Muhammadu Siyo shi da Birji Dafini ba tabbacin kuma su ba saboda shi shugaban kasa shi amince ma Birji Dafini an ga zama an ka aiki. Tun da shi kai ne Bazum Muhammad shi na da kan kai ne ba dole an ka sashi ba. Yanzu abubuwan Muhammadu Umudu to mun tabbatar da zai ba shi kuma umarni shi ba shi aiki saboda Allah da Nabi shi shugaban kasa na son Niger ya zama to shi minsa na son Niger sun ga dauki ministeri masu son kasar Niger sauran ma'aikata na son kasar Niger to Allah yarda za aiki wanda zama to a zo na gari daga 1991 zuwa 1993 Umudu Muhammadu ya rike mukamin ministan ma'adanai makamashi da masana'antu sannan ya yi ministan kuɗi daga Afrilun 2011 zuwa Afrilun 2012 kafin a sallame shi saboda zarginsa da ba da wata kwangila ba a kan ka'ida ba. Shugaban kungiyar Voix de San Voix Nasiru Saidu na ganin wannan na iya zamewa sabon firaministan darasi domin gyara gaba. Ɗan Adam kowane iri kake cikin duniya kana iya ka samu kuskure cikin rayuwarka ta yau da kullum ko cikin tahiya aiki na gwamnati wanda an baka amma ga yanzu za a kaddara cewa wannan abun zai zama mishi darasi na rayuwa zai zama mishi abu wanda ya kamata a ce ya kafa wata turba sabuwa wadda zai sa 'yan nijar su manta da duk irin wannan abu wadda ya yi baya An haifi Uhumudu Muhammadu a 1954 a rigar Amalul da ke da'irar Afalla a jihar Tawa. Baya ga mukamin ministocin gwamnati ya yi daraktan kamfanin gawayin zamani wato Sonishar da rumbun tsimi na ƙasa wato OPVN. Sannan ya wakilci Nijar a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su yawo da African Development Foundation da ke ƙasar Amurka. a gobe laraba bakwai ga watan afrilu sabon firaministan zai halarci zauren majalisar dokokin kasa don yin rantsuwar kama aiki yayin da a nasa bangare shugaban kasa muhammad bazum ya shiga ofis a yau talata don soma aiki gadan-gadan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida suleiman kada a shagala ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram da ibrahim da ci gaban labaran duniya to hanifa amurka da iran za su fara tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a yau dinnan talata a biyana da zumar farfado da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar iran a madadin dage mata takunkumi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya gaya manema labarai jiya litini cewa manzan amurka na musamman kan batutuwan iran robert malley zai jagoranci tawagar amurka zuwa wurin tattaunawar a viana inda birtaniya china faransa jamus da rasha ke kokarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta da goma sha biyar sannan kuma ita iran na cikakken mutunta yarjejeniyar price ya faɗi yau dinnan talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar turai da iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata amurka ta ɗage ma iran yayin komawarta cikin yarjejeniyar gwamnatin ƙasar mozambique ta ce ta sake kwato yankin ƙasarta daga wata ƙungiyar 'yan tawaye mai alaka da isis wadda ta mamaye muhimmin garin nan na palma da ke gabar teku a arewacin ƙasar, ta yadda har ma dubban fararen hula sun fara dawowa suna tantance irin asarorin da suka yi mutane na sake dawowa to amma ba su da abinci saboda 'yan ta'addar sun wawushe komai a cewar agustinho mutisi wani kwamandan sojojin mozambique yayin tattaunawa da wasu 'yan jarida da gwamnatin ta kai su falma ta jirgin sama ranar lahadi don gane kansu ranar 24 ga watan maris ne 'yan bindigar waɗanda ke ɗauke da rokoki da bindigogin yaƙi da kuma adduna suka farma garin na Palma mai yawan mutane biyar a lardin Cabo Delgado mai fama da talauci amma kuma ke da ɗimbin arzikin ma'adinai. A ƙarshe yayin da jami'an tsaron Myanmar zuwa yanzu suka kashe masu zanga-zanga aƙalla saba'in cikin watanni biyu da suka gabata. Yanzu 'yan ƙasar da dama na ɗaukar fita waje kan tituna tamkar rungumar aradu ne da ka. wasu da dama na amfani da kafafen yanar gizo wajen ci gaba da nuna rashin amincewarsu da kwace mulki da sojoji suka yi a watan fabrairu ana kuma sayar da kadarori ta yanar gizo ɗin don taimaka ma masu zanga-zangar kama daga tufafi zuwa kayan wasan yara da abubuwan kaɗe-kaɗe da dai sauransu ana ta sayarwa haka zalika ana kira ga mutanen ƙasashen waje masu niyya su bayar da tasu gudunmawa baya ga haka irin wannan hanyar tara kuɗin na da ankarar da mutanen ƙasar a siyasance wajen ƙalubalantar hamɓare zaɓaɓɓiyar gwamnatin an sa su ci da aka yi. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwarar rahotanninmu inda a Najeriya wakilin mu Hassan Maina Kaina ya shaida mana cewa ƙara taɓarɓarewan tsaro a Najeriya na ɗaukar wani sabon salo na fara ƙaddamar da hare-hare a kan jami'an tsaro da cibiyoyinsu. Ko menene hatsarin hakan ga harkan tsaron ƙasar? Daga Abuja ga Hassan da ƙarin bayani. Taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ba wani sabon abu ba ne. amma ganin yadda matsalar ke ci gaba da ɗaukar wani sabon salo a shiyar kudu maso gabashin najeriya abin na ƙara jan hankali a jiya ne dai wasu gungun tsagerun da rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana su da masu son kafa ƙasar biafra suka kaddamar da wasu tagwayen hare-hare guda biyu akan gidan jarun da ke birnin Owerri da suka saki tsararru kimanin 1,844 kana kuma suka kai kalin wani mummunan farmaki a hedikwatar 'yan sandan jihar. Kakakin 'yan sandan Najeriya Frank Mba ya ce tsagerun sun kai harin ne da manyan bindigogi masu sarrafa kansu da AK-47 kana da makamai na roka-roka da zumar wawushe rumbunan makamai na 'yan sandan. To ko me wannan tagwayen har-hare ke nufi ga matsalar tsaro a Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Ta bayyana a fili jami'an tsaron mu ba su da horon da ya dace wanda ya kamata su iya tunkarar ƙananan abubuwa. Domin ka kalli waɗannan har da aka kai, ai bai kamata a ce to kwata hukumar tsaro ta waɗannan eh, hukumomin tsaro na waɗannan jihohi a waɗannan jihohi sun kasa tunkara da kuma dakile wannan abubuwa da suka faru ba. Kuma wannan yana ƙara nuna wato wato abun kunya da kasar Najeriya take ciki na gazawa da kasawa da kuma kara shiga rudu na zaman rashin tabbas da kuma zaman dardar da yake kara karuwa a tsakanin al'umma. Tsalolin tsaron nan ba wai sun tsaya ne a yankin arewacin Najeriya ba kamar yadda muka sha faɗa. Na sha yin magana da cewar matsalar tsaro a Najeriya ta shafi dukkanin sasanni na ƙasar nan kuma fiye da yadda ba a tunani makamai sun keto ƙasar nan sun shiga inda hannayen waɗanda bai kamata a ce an bari makaman sun shiga ba wanda kuma tambaya tambayan da muke yi ko kowane lokaci wato tsarin tsaron ba shi da jagorancin da zaka iya gane cewar wane ne zai iya sawa a tashi tsayin ayin abin da ya kamata waye yake yi da gaske mai sharhi kan al'amuran yau da kullum bashir dan musa ya ce rashin hukunta masu aikata laifi a najeriya shi ke kara tabarbarar da harkar tsaro a cikin kasar hadarin wannan yana da girma sosai kuma yana da faɗi sosai wato hadarin wannan cewa duk wani tsagera ko wasu tsagera in suka ga dama da abin da suke son su suna iya yi kuma su tafi lahiya lubar da musu idan ana irin wannan barnai ba a daukan mataki ba a hukunci to akwai matsala sai mutanen gwamnati wasu su to su ce idan aka faɗi waɗanda ke daukan nauyin wannan boko haram hankali zai tashi sai a ce an gano waɗanda suke daukan nauyin waɗannan ta'addanci kaza kaza shin wai idan an ce an gano wani mai hannu ko wane ne komai girman shi ba daukan mataki kan shi tuni dai sofeta jinar na yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ba da murnin tura karin ziratan 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma ƙarin wasu 'yan sanda na musamman ya zuwa jihar taimo don samar da ƙarin tsaro. Al'amarin da wasu ke cewar wannan tamkar ihu bayan hari ne Hassan mai na kai na Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, har yanzu dai muna Najeriya inda wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta shaida mana cewa kamfanin nnpc ya taba hannu a kan kwangilar aikin gyaran kamfanin mai na fatakwal kamfanin nnpc da ta bakin shugaba mai kyari ya bayyana mahimmancin rattaba hannu akan kwangilar yin gagarumin aikin gyarar matatar man fatakwal da zai lakuma dala biliyan ɗaya da rabi Muhimmancin wannan sassa hannu da aka yi wannan kungilan shine kan samu sararin tabbatar cewa za a gyara wannan refinery kamar yadda shugaban kasa ya alkawari kuma aka ɗauki matakan da ya dace aka kai ga wannan lokacin don a tabbata an fito da ɗan kwangilan kwarai kuma a kan kuɗi mafi rahusa kuma a bi tsarin da ya mafi dacewa domin a tabbatar cewa abu wani abu boye cikin wannan tafiyan da aka yi shi sa aka jawo eh, masu faɗa kan wannan batun misali ɗan kwadago da kungiyar da suke duba yadda ke tafiyar da al'amuran ayyukan man fetur da dai albarkacin kasa na gaba kiɗe da hadda ma wanda suke taimaka mana da samo kuɗin da za a yi wannan aiki wata ministry of finance wanda tsari ne wanda ba cika yi ba kuma babu wanda yake wannan tsarin shi yasa muna da kwanciyar hankali cewa wannan kungiyar da aka sa hannu yau za ta tabbatar da gyaran wannan refinery kuma ta yi wa 'yan kasa amfani. Shugaban kamfanin man na NNPC Malam Mele Kyari ya bayyana cewa za a fara aiki nan take tare da ƙarin haske kan yadda za a fitar da kuɗin aikin cikin watanni biyu. abin da ake nufi shine nan cikin wata biyu za a tabbatar cewa kuɗi ta shiga wannan account wato iyakar lokacin kenan amma abin da ake nufi shine daga nan zuwa wata biyu za a tabbatar da amma kuma irin wannan aiki dama ai fara shi ake kwashi eh, wato site ake kiran shi wurin aikin yana ɗaukar lokaci sati ɗaya ɗauki ɗan kwangila nuna mai ga wuri kaza ga mutane da za su aiki da ku da sauransu za su ɗan ɗauki lokaci sati ɗaya zuwa biyu to ana yin wannan kuma na sa fara ayyukan banki wato a jabu da account ɗin a mai da kuɗin da ke hannunmu zuwa cikin wannan account ɗin kuma har a samu tsarin da za a biya dan kwangila saboda haka babu wani abin da zai canza illa iyaka an ci aka yi nan zuwa wata biyu za a yi wata amma mun san cewa wannan za ta kasance kan wata a yayin taron rattaba hannu kan kwangilar manaja darakta na matatar man fatakwal malam ahmad duko ya bayyana cewa gagarumin aikin gyarar ya kunshi sayowa canja wasu injina aikin gyare gyare sake gina wasu sassa na matatar man fetur din da dai sauransu kuma za a fara aikin gyarar gadan-gadan ne daga yau talata The scope of services which is enshrined in this contract is for the engineering, procurement, construction, installation and commissioning of works for the rehabilitation of Atakos refinery. The commencement date of this contract that we will sign shortly will be from today, immediately we append our signature. A nasa bangare mataimakin shugaban kamfanin Technimon Spa da ya samu nasarar samun kwangilar ya bayyana farin cikin ganin wannan rana da suka sanya hannu akan kwangilar tare da cewa kamfanin sa zai bi tsari wajen aiwatar da aikin. Thank you very much, uh, Jundi, and uh, we are uh, very Duk da korafe-korafen 'yan ƙasa a kan kuɗaɗen da gwamnati ta wari domin gudanar da aikin da kamfanin NPC ya jaddada mahimmancin farfaɗo da matatar man fatakwal da sauran matatun man ƙasar. Idan ba a manta ba a cikin watan Maris ne Majalisar Zattaswar Najeriya ta amince da dala biliyan ɗaya da rabi don a yi gagarumin gyaran matatar man ƙasar da ke fatakwal. Halima Abdulra'u, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa a kan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. Sha'ibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar Madina Dauda ta fara da tambayar Farfesa Muhammad Faguji Ishaku kamar haka. Cinsu ne ingancin nan ko ta me? A'a ba abinci ne kawai ba. An inganta su ne ta yadda za su gadar da wannan yawan nono. wato gadonsu suka yi aure aka har hada na jinsi daban-daban na su shanun daban-daban a ce wata saniya guda ɗaya zaki ga tana da kakanni daban-daban ɗabaka-ɗabaka an bi shi hawa-hawa-hawa har ya kai ga tun daga wata kakata da kwanon sha ɗaya take badawa sai a samu a haɗa aure da wata mai kwano sha uku sai a haɗa da wata in aka samu wata wanda za ta kai kwanon sha biyar shi da haka za a yi ta gina yawan yawan iya nonon da take badawa din ta hanyar auratayya waɗannan shanu ne wanda in an ce masara mai aure to wannan su kuma sai a ce shanu masu aure saboda ta hanyar auratayya ne ake inganci domin in muka ce kimiyya kada wani ya ɗauka kamar ko wani sinadari ake musu allura ko wani abu a'a auratayya ce ta zaɓen jinsi yadda ake kamar yadda mutum zai ce ni ina son mata yar gajeruwa baka ina son ƴaƴana duka su zama baƙaƙe 'yan guntaye to sai je samu mata gajeruwa domin jinsinsa ya zama dai. daidai jinsin da mutum yake so su masana sun iya gano su fahimci wanne ne da wanne ne in aka ɗaura aure zai haifar da abu kaza to ta nan ake gina wannan ingancin da muke bayani a kai to hakika akwai akwai inganci da bangaren nono akwai inganci ta bangaren samar da nama akwai kuma inganci ta bangaren girma da wuri. Bari mu zo ta bangaren auduga. dazu mun yi magana mun yi batun dalar gyada mun yi batun su wake su masara da su wane ne ba mu taɓo bangaren auduga ɗin ba. To yaya batun inganta nomar auduga take yanzu a shiyoyin nan gaba ɗaya na ƙasa? Tabbas kin ga an yi maganan iri na auduga yana cikin iri ire-iren da aka sako sababbi a muka nan ƙasa. Kuma ma'aikatan shi profesa su suka yi aiki kan wannan audugan bt katin so kuma ita wannan auduga a yanzu ma zancen nan da nake yi da ke da an fara raba ma manoma domin su kwatanta noman shi har hata a nan abuja fct zan baki misali kamar kwanaki mun je karshi ba ma san da wannan ba sai da muka je wani abu daban ya kai mu na bangaren noman mun je mu kara masu magana ne kan wasu sababbin fasahohi da aka samu ta bangaren noma a nan fadar sarkin kashi sai suke gaya mana ai an ma zo an kawo masu iri na auduga domin ana son su shuka kuma za a ba su tallafi na abubuwa da za su yi domin noman wannan auduga to kin ga kenan wannan irin ta samu karbo kuma tabbas ina son ki sani a wannan iri na audugan wajen samun yield shi tabbas ya fi na da da muke da shi sosai ba ma kadan ba sannan na biyu gashi kuma yana an yi shi ne wanda zai resistant kwari da sauransu masu bata auduga in yana gona saboda haka tabbas inganci kan za a samu noman auduga wannan karan za a samu iri kuma na auduga auduga za su fito tabbas za mu gani yanda auduga yake kuma ta kasan hausa inda aka saba da noman audugan sosai wajajen su katsina da sauransu ina son ki sani idan kika je can yanzu duka manoma suna da labarin wannan iri kuma nema suke kuma har gobe suna kara tambayar na za su samu wannan iri domin noma shi. Profesa lokaci ya fara hararar mu bari mu zo jawabinka na karshe misali kai mana bayanin um, audugar da aka aka inganta ta meye bambancin ta da wadda muka saba gani a da bambancin uh, ta bangarori guda uku ne na farko na yi da wuri gajarta daɗewanta a gona na biyu rashin bukatuwa da magungunan sinadari na kare ta daga kwari da cututtuka na uku inganta shi tsayin zaren da shi audugan yake kawo. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau, wanda ya fito daga gurin Shehu Adamu Rijau, ya ce, ‘Yan uwana al'umman Najeriya’ dole fa sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke neman kassara mana ƙasa domin dai an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ubangiji allah ya kawo muna mafita allahumma amin mai wasiƙa ta gaba ba bandi mamman bandi cewa yayi salam ya hausa harin da kungiyar tsageru masu neman kafa a kasar biafra suka kai a oweri abin takaici ne duba da matsaloli da kasar mu najeriya take fuskanta ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗau matakin kawo ƙarshen wannan kungiyar hamma da sauran ƙungiyoyi masu neman ta da zaune tsaye a najeriya wasiƙa ta gaba ita ma cewa ta yi salam voa hausa yau muna so ne ku ba mu dama domin taya murna ga sabon firaministan ƙasar jamhuriyar Nijar, Malam Ahmadu Muhammadu, wanda shugaba Bazum Muhammad ya naɗa shi don ya maye gurbin Malam Birji Rafini. Da fatar Allah ya taya shi riko ya kuma ba shi ikon kwatanta gaskiya da adalci. Allahumma amin. Sako daga Habibu Abubakar birnin Bayero. mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa cewa ya yi salam voa hausa game da kalaman da majalisar ɗinkin duniya ta yi na cewar najeriya za ta fuskanci ƙarancin abinci a watanni masu zuwa kaɗan muna fatar allah ya shige muna gaba allah kuma ya kawo muna mafita Sako daga Maiduguri GTY, Kanama jihar Yobe a Najeriya. Kafin mu karkare ga Ibrahim ya sake dawowa da bitan labarai amma a takaice. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla saba'in da biyu da suka ɓace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a faɗin gabashin ƙasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka ma yankin a makon jiya. ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna siriyoja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar ƙasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da taɓo al'amarin da ya daɗa kawo rudani a ƙoƙarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu mutane akalla 128 sun halaka baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu. koriya ta arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar covid-19 an yi wannan sanarwar ce a yau dinnan talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan olympic na koriya ta arewar a ranar 25 ga watan maris shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa wannan ne karan farko da koriya ta arewa ba za ta halarci wasan olympic ba tun bayan da ta ƙaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a seoul Shugaban ƙasar Isra'ila Rubin Rivlin yau talata ya bayar da sanarwar amincewa Firaminista Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin ibrahim garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa daga nan birnin washington dc ke mana fatan alheri